Shirin kwana casa'in a wannan satin. Bawo mai kada idan akwai wanda ya ki jini, lahi ba kamar haji a rabi. Ba na so in sake cin waɗannan zantuttukan da suke fito a bakin ki, ba haka ba zan kwaɗa miki mari. Mari Alhaji, kar ka manta ba. Har yanzu ni ce gwamnan alfawa. Once a governor, always a governor. Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 On Demand, ku rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp